This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye kai a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum barkanmu' da wannan lokacin ranar 8 ga watan fabrairun shekarar 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfahamin muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan birnin Washington DC. Ga kanin labaran duniya. Halin bijiro da koreya ta Arewa take nunawa yayin da kasashen duniya suke yin tur da ita na ƙara martabar shugaba Kim jong a cike da wajen ƙasar. ruwa ya cinye yanci rani su akalla 35 yau litinin lokacin da suke kokarin ketar tekun aegean daga turkiya zuwa girka mataimakin shugaban majalisar dattazuwar tarayya afirka ya ce hukumar bata mance da 'yan burundi ba a bayan da 'yan adawan ƙasar ta burundi suka yi kirarin haka To a Najeriya kuwa kungiyar kwadago da takwarorinta na fararen hula sun tsaye da harkoki a ofisoshin samar da wutar lantarki a duk faɗin ƙasar saboda ƙarin kuɗin wutar lantarki da ya fara aiki a farkon wannan wata. Sanin kowa ne cewa an yi karin farashin kuɗin wutar lantarki, amma kuma a waje ɗaya ba a samu ƙarin wutar lantarkin da ake samu a ƙasa ba. A jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyun adawa sun zargi gwamnatin kasar da sayan katunan zaɓe domin su tafka maguɗi a zaɓukan da ke tafi a wannan wata. Akwai takalma ba mara imi akwai kuma nan mai a sayan karti ga mata. Su ma kawo ƙiri-ƙiri wa mu tarara mu mu za ku ji martanin da jam'iyyar ta PNDS ta mayar sannan muna tafi da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Halin bijirar da Koriya ta Arewa take nunawa yayin da kasashen duniya suke yin tur da harba rokar da ta yi a jiya Lahadi da kuma gwajin nukiliyar da ta gudanar a watan da ya shige na ƙara martabar shugaba Kim Jong-un a ciki da wajen ƙasar. A cikin gida kafofin yada labaru da gwamnati kaɗai take iya juya akalarsu suna bayyana matashin shugaban ƙasar a zaman wani jarumin da ke kare ɗaucin ƙasar daga ƙoƙarin nuna fin ƙarfi na Amurka da Koriya ta Kudu. kafofin labaran sun bayyana harba rokar da aka yi jiya lahadi a zaman wani gagarumin ci gaban fasaha na kasar da ke samun ci gaba sosai abin da ya kara ma al'ummar koriya ta arewa din alfahari da kasarsu cibiyar haɗin gwiwa ta kula da ayyukan sararin samaniya ta nan amurka ta ce harba rokar da koriya ta arewa ta yi a jiya lahadi ta kaddamar da wasu abubuwa guda biyu masu shawagi a sararin samaniya to amma ba a san ko suna aikewa da sakonni ba har yau ba ga alamar wani saƙo na fita daga wani taurarin ɗan adam da kore ta arewa ta cilla cikin shekarar 2012 ba wanda har yanzu yana nan yana kewaye duniya kowane minti 95 ruwa ya cinye 'yanci rani su akalla 35 yau litinin a lokacin da suke kokarin ƙetara tekun aegean daga turkiya domin zuwa ƙasar girka dogarawan tsaron bakin gabar teku na turkiya sun ce mutane bakwai a lokacin da wasu wato kananan jiragen ruwa guda biyu suka nitse a lokuta daban-daban kusa da gabar kasar kafafun labarai na turkiya sun ce dukkan jiragen ruwan biyu suna kan hanyar su ce ta zuwa tsibirin lesbos na girka mace-mace na baya-bayan nan sun kara adadin waɗanda suka mutu a kokarin tsallake tekun bahar rum a wannan shekara zuwa kusan 400 wannan hanya daga turkiya zuwa girka babbar hanya ce da 'yan gudun hijira na siriya ke bi domin tsere wakin basasa da kuma hare-haren kungiyar daesh tare da neman mafaka a turai wasu 'yan ciranin daga wasu kasashen gabas tsakiya da kuma yankin tsakiyar asiya sun sanya adadin masu neman mafaka ya kai kimanin wato da bai taɓa kaiwa ba ƙungiyar kula da ƙaurar al'umma ta duniya ta yi kiyasin cewa daga ranar 1 ga watan janairun wannan shekara 'yan cirani da kuma 'yan gudun hijira su 75,063 ne suka isa kasashen girka da italiya ta teku ƙungiyar ta ce mutane akalla 374 sun mutu cikin teku yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa daga ranar 1 ga watan janairu labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Mataimakin shugaban Majalisar Dattasuwar Tarayyar Afirka da ake kira AU a takaice ya ce hukumar bata manta da 'yan Burundi ba a taron da aka yi a makon da ya gabata saboda kasa tura dakarun wanzar da zaman lafiya zuwa Burundi da ta yi saɓanin ikirarin da 'yan adawa na Burundi suka yi. Shugaban 'yan jam'iyyar adawa ta Front for Democracy a Burundi da ke gudun hijira yanzu haka ya zargi tarayyar ta Afirka da kasashen duniya da juyawa Burundi baya da suka yi. yayin da gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza take kashe mutanen Tanjishi, An fara tashi hankali a ƙasar lokacin da shugaba Nkurunziza ya so ya yi tazarci domin neman wa'adi na uku kan mulki, abin da ya saba wa tsarin mulkin ƙasar wanda ya ƙayyade yin shugabanci sau biyu. Mataimakin shugaban ƙungiyar ta AU Erastus Muwancha ya ce shugabannin afirka sun yi cikakkiyar ganawa game da burundi kuma sun yanke shawarar za a ba da dama domin a ga kamun ruwan tattaunawar neman warware wannan daurin gwarmai tsakanin bangarorin kafin su tura dakarun wanzar da zaman lafiya zuwa burundi wani dan kunar bakin waken kungiyar taliban ya halaka sojojin afghanistan su akalla uku yau litinin tare da raunata wasu 18 a lardin balk na arewacin kasar jami'an afghanistan sun bayyana cewa an auna kai harin ne kan wata mota kira bas dauke da jami'an rundunar sojin kasar da ake kira ana a takaice a gundumar dahdadi waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa manema labarai cewa sun ga akalla mutane takwas da suka mutu rotunni kuma sun ce akwai mata uku da ke aiki a rundunar sojin lardin cikin waɗanda suka jikkata mai magana da yawun ƙungiyar taliban zabihullah mujahid a wata sanarwa ga manema labarai ya ce kungiyar ne suka kai wannan harin kuma ya ce waɗanda suka mutu na da yawa zabihullah ya faɗi cewa maharin ya shiga motar ne kafin sojojin su shiga zuwa wajen aikinsu inda ya tada bam ɗin yan sa'o'i bayan harin jami'ai daga lardin faktika da ke kusa da iyakar pakistan a gabashin ƙasar sun ce ana zaton wani harin kunna bakin wake a wata kasuwa cike da jama'a ya kashe akalla farar hula shida da raunata wasu tara kafafen yada labaran afghanistan sun ce ga dukkan alamu maharan ya auna 'yan sandan da 'yan lakin asiri ne a lokacin da suke cin abinci a gundumar yahyakel To a ƙarshe ƙungiyar ƙwallon zariruga ta Denver Broncos ta doke ta Carolina Panthers da ci 24 da goma ta lashe kofin zakarun wannan wasa wadda a nan Amurka ake kira ƙwallon ƙafa Amurka. duk da cewa 'yan tsaron bayansu su ne na ɗaya a duk kakar ƙwallon bana masana sun yi ta hasashen cewar 'yan wasan na denver broncos za su kwashi kashinsu a hannun 'yan carolina panthers waɗanda suke da maciya ƙwallo ka'in da na'in ƙarƙashin madugunsu cam newton wanda kwana ɗaya kafin wannan wasa aka ayyana shi a zaman gwanin gwanayen wasan ƙwallon kafa amurka na wannan shekara to amma 'yan tsaron gida na denver broncos ɗin sun yi ta ca a kansa suka hana shi sakat To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu fara da Najeriya inda bisa adawa da ƙarin farashin wutar lantarki da ya fara aiki a farkon watan nan ƙungiyar kwadago ta NLC da TUC sun killace ofisoshin hukumar samar da wuta ta ƙasa. Daga Legas ga rahoton Babangida Jibril. wayanda suka je ofisoshin hukumar ta nefa domin sayan katin hasken wutar lantarki ko kuma biyan kuɗin wuta dukkanin su ba su samu yin haka ba su ma ma'aikata da ke aiki a irin waɗannan ofisoshi walau dai an hana su shiga ofisoshin nasu ko kuma waɗanda suka shiga an hana su fitowa bisa umarnin ƙungiyar kwadago ta ƙasa ƙungiyar da ke adawa da ƙarin farashin wutar lantarki da kamfanonin wutar lantarki suka yi a farkon watan nan na fabairu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kwadago da tara ɗaya daga cikin ofisoshin hukumar samar da hasken wutar lantarki da ke Keja ya shaida mun cewa sun ɗauki wannan mataki na yajin aiki ne domin tilasta wa hukumomi soke ƙarin farashin wutar lantarki da suka yi. You are aware that uh, the NEPA offices known as Discourse uh, have decided to increase the tariff of electricity in Nigeria effect from February this month. And without being told, you know there is no correspondent increase in the power supply. Some places even we don't have light. Ya ce sanin kowa ne cewa cewa an yi ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki amma kuma a waje ɗaya ba a samu ƙarin wutar lantarkin da ake samu a ƙasa ba wannan ba adalci ba ne a irin waɗannan matakai da ake ɗauka. We want the issue of tariff increase reverted koya su ma al'ummar gari ke ji game da wannan yajin aiki da ƙungiyar kwadagon ta umarci 'ya'yanta su yi da ke aiki a hukumomi ko kamfanin samar da hasken wutar lantarki ga dai abin da wasu su ke cewa in an ce a ƙara kuɗin wuta to a ƙara ma jama'a wuta talakan najeriya ya samu wuta kafin a ƙara mishi kuɗin wuta foman da ke can a ƙasa ta yaya ya ƙarasa da yadda zai ci abinci da kuma yanayi na ƙasa da ake ciki to ta ina zai fara wannan ishu na wuta da aka kara innan kuma talakawa suna cikin damuwa a irin wannan yanayi da ake ciki so zan so gwamnati mu mun so wannan gwamnati kuma mun yi addu'a wannan gwamnatin ta zo kuma Allah ya kawo mana ita so muna son wannan gwamnatin ta yi amfani da damanta don Allah ta kara tonga mana jama'an nefa ishi'un tarif na wuta don allah a dan sassauta shi a maida shi ƙasa idan ma ba za a maida mana shi ƙasa yadda muke so ba to a maida shi yadda aka saba we are not even happy the whole citizens not i alone we are not even happy with the issue of uh, this tariff of uh, nepa so please we are pleading for this government wannan malami dai ya ce muna ƙara kira gare ta da ta yi wa Allah da annabi da duba wannan wahala da ta sanya mu a ciki na rashin wutar lantarki da kuma karin farashin wutar lantarkin yajin aikin da kungiyar kwadagon ta umarci 'ya'yanta su yi bai shafi samar da hasken wutar lantarkin ba a watan fabrairu nan ne dai gwamnati ko kuma kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a najeriya suka amince da ƙarin farashin albarkatun wutar lantarki ga 'yan najeriya yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta zauna teburin sasantawa da kungiyar kwadagon akan wannan lamari a wannan wata ne dai a karon farko gwamnatin tarayyar najeriya ta yi shelan cewa an samu kilawa fiye da dubu biyar na hasken wutar lantarki a najeriya abinda kuma aka shafe shekara da shekaru ba a samu ba babin ya murya amurka daga lagos To madalla gaida baban gidan Jibril daga batun wutar lantarki sai na 'yan gudun hijira a Najeriya. Inda yayin da ake korafin akwai wasu yankuna har yanzu a hannun kungiyar Boko Haram. 'Yan gudun hijira da kwato yankunan su sun nemi hukumomi su mai da su gidajensu domin su ci gaba da rayuwarsu. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani. Su dai waɗannan 'yan gudun hijiran da yanzu suka rage a sansanin da aka tanadar na ma yabawa ne da irin kulawan da suka ce hukumomi ke musu a yanzu to amma sun bukaci ne da a mai da su gida tunda hankula sun fara kwantawa ga ta bakin wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da suka rage a yola. na umbo mai zugu ritaya soja. To muna fama ba abinci mun je a cikin kogi mu neman abinci nan da kyar za a bamu ɗari uku mu wuni mun zo kuma muka sayayya ba zai kai ba ina da yara wajen 26 a jikina. A abinci muna samun abinci masara abinci babu hmm. da safi ana mana kunu da rana kuma a yi mana tuwo da dare a yi mana tuwo ajinmu. hukumomin ba da agaji dai su ma ce yanzu haka fa akwai shirye-shiryen da ake yi na ganin an tallafa tare da sake tsugunar da al'ummomin da ke komawan alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gawa ta najeriya ne mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya ma bayyana irin matakan da ake ɗauka. Uh, kamar yadda ka sani nema ba wai ba da agaji kawai take ba tana rehabilitation uh, rehabilitation shine uh, kokarin mai da abubuwa da aka lalatar da su mm. ko gidaje ne ko asibitoci ne ko makarantu ko hanyoyi da sauransu a halin yanzu an gama daukan kididdigan abin da suka lalace kuma abu ne wadda ba Eh, cikin gaggawa ake ba musamman saboda wurare bai ga gama kwanciya ba har yanzu jami'an tsaro suna kokari su kashe eh, wuta da zafi da ke wasu wurare eh, saboda a samu mai zaman lafiya da zarar haka ya samu hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iya kokarin kokarinsu wurin mai da hankalinsu wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimako da don su gyara gidajensu sannan asibitoci da makarantu wadda su masu lalace eh, za a ba su eh, kulawa na musamman. To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da kungiyoyin kare haƙƙin na adam ke fa nuna damuwa game da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna wa 'yan gudun hijiran a wasu jihohi. Kwamrad Musa Jika na kungiyar Amnesty Safar Group ya bayyana irin taimakon da ya kamata a ake baiwa 'yan gudun hijiran ma akasari za ka ji ana faɗan biliyoyi da kuɗaɗen da aka fitar a kan magana 'yan gudun hijira amma sai ka zauna kana ta mamakin tuya al'amuran yake abin koyi na kaiwa su ba ta katifa ba ne da ko zani ko kuma abincin da za su ci ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida Ibrahim yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. A ƙasar ta Nijar yanzu haka 'yan adawa sun fara zargin jam'iyyar PNDS mai mulki da zagayawa ta bayan fage domin sayan katuna masu zaɓe. A wani mataki da suka ce shiri ne na tafka magudi a zaɓukan da ke tafi. Sai dai jam'iyyar ta PNDS ta musanta wannan zargi. Daga mai ga rahoton wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma. A taron manema labaran da suka kira a yammacin Lahadi ne jam'iyyun ƙawancen kofa na 'yan adawa suka bayyana gano cewa ma'ikantan ƙasar Nijar suna aikata wasu abubuwan da suka saba wa ƙa'idodin zaɓe, waɗanda kuma a cewar su alama ce ta share hanyar tafka magudi a zaben 21 ga watan Fabrairu. Malam Jinna Abdullahi Jigo a jam'iyyun adawa ya kara min bayani game da abubuwan da suka gano. Ka sa an ce kati zai ba a ɗauko su wato suna gidan mai gari sai ka je ka ba da takardar shaida a baka amma ba ka suke ba. Wasu a zo a kwaso a baka kai ɗai. Na biyu su amsa sosai su aje. Na uku su foto abin da shi fotokofi. In suka yi fotokofi ba mu san irin niyyar da. Na uku eh, ka san da an ka ga girgam fishi electoral an ƙi mutane da yawa. suna son su maido su kari wani gari da wani gari ne kuwa gano cewar lalle ana watan da katocin zabe eh ka ga yanzu da an bamu gari bi zanga muka bisa hudu ko biyar akwai takalmawa mara ne akwai kuma nan yamai ana sayan karti ga mata su ma kawo kiri-kiri wa matattarara mu gwadi mu ce gashi wuri-wuri da yawa. Da yake mai da martani akan wannan zargi Asumani Malam Isa kusa a kwamitin yakin zaben dan takarar PNDS tarayya ya bayyana cewa. Ki shekara goma sha wani abu a suka milki, ba su samu damar tsaya su yi makasa aiki ba su kai handame-handamen su su kai sace-sacen su dole sai su dawo wajen mu su ga kwatamta da abun da suka yi a da mu za mu yi shi. Ba mu bukatar mu sai kati ba mu kwata mu cin hanci da rashawa ba mu bukata mu sata ba mu bukata saboda mun yi imani da talakan Nijar ya gani a kas kuma wannan ganin da ya a kas shi za sa shi ba dan takarar mu nasara tun zagaye na farko yanzu dai yan adawa sun bayyana ci gaba da tattara bayanan da za su ba su damar shigar da kara gaban kotu a baya-bayan nan an gano wasu 'yan nijar miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ba za su samu kaɗa ƙuri'a ba sakamakon yin rajistar zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon karti d'identite domin kundin zaben kasar ta nishar ne ya ce ba mai izinin zaɓe sai da id card ko katin iyali ko lasisin tuki a ci gaba da ɗaukar matakan zaburar da jama'a domin su fito da fifi a ranar zaɓe hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta seni ta wallafa jerin sunayen mutanen da ke rubuce a gidgam a shafinta na intanet sannan hukumar ta bayyana shirin aika sakon sms don sanar da mutanen da suka cancanci kaɗa ƙuri'a lambobin runhunan da ya kamata su yi zaɓe a ranar 21 ga watan fabrairu Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Adala da Sule Mumuni Barna yanzu agogonmu na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha takwas a nan birnin Washington DC ga Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin na litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A makon da ya gabata, idan masu sauraro ba ku manta ba, muna cikin tsakiyar tattaunawa da farfesa Aisha ma da Madawaki ta tsangayar ilimi a jami'ar Usman da Danfodiyo da ke Sakkwato. Sai lokaci ya muna halin nasa. Yau za mu ɗaura daga inda muka dakata, wanda take ganin cewar tushen waɗannan matsaloli da ta zayyano suna da alaƙa da rashin samun horaswa ga malamai a fannin malinta. Ko hangawa mai ilimu ya san martaba ga mutane saboda haka za ka ga yara ɗan wani bai je makarantar da wuri ba wani ya je makaranta amma yana cikin aji ne bai mai da hankali wurin karatu wani kuma ya je ajin yana son ya karatu amma watakila yana cikin secondary misali don kowace matsala ta karaman makaranta daban ta secondary daban ta jami'a daban amma tun da tambayar ka a dunkule take shi yasa nake bada an so shi ɗan a dunkule wani kila daga primary school bai samu abin da ake ce ma wannan gini ingantacce ba don haka duk yanda ya so ya yi ƙwazo a makaranta ta gaba sai haka kuma ya samu miskila fannin yara kenan idan muka duba fannin malamai kamar yadda ake cewa ne yaro bai samu ingantaccen ilimi ba daga primary ya je secondary shi ma haka to ya je jami'an. to kuma gashi nan da ya hito kuma malami ne ko da yake zuwa za ka ga yawanci wasu malaman ba su ma sa abin da za su karanta cikin aji din ba yadda za su tsara karantarwa ma wani matsala ce wasu kuma ba ma fannin malantan suka nakalta ba wani fanni suka karanta amma da yake ba su samu aiki wannan fannin da suke so ba maimakon zaman ba za su ci aiki da ko malanta din bare in samu so wasu suna aikin malinta ne ba wai don suna da sha'awar su zama malamai ba ba wai sun nakalci aikin malinta ba saboda haka su tsaya cikin aji su koyar yadda ya kamata su koyar yara su fahimci abin da suke koyarwa shi kan kanshi matsala ce don haka akwai wannan lehin malamai ko kuma malami ya zo kamar yadda na ce bai san yadda ake hulɗa da yaro ba har ya fahimci darasi don ba zama a yi surutu cikin aji a karantarwa ba a'a ka zo da abin da kake son ka koyar ma yaro kuma yaro ya fahimci abin nan da ka koyar Shi ne karantarwa wanda ya shafi abubuwa da yawa na cikin aji to kalubale kuma da yana hannun gwamnati gwamnati an yi makarantun nan nan an kawo yara an zuba yanzu abin takaici za ka ga wani aji ajin da ya kamata yan ce a sa yara da yawa kada yara su wuce talatin zuwa talatin biyar muna da ajujuwa da suke da mutum ɗari ɗari da wani abu cikin aji malami duk yanda ya gwani wani lokaci za ka ga an shi mutum ɗari da wani abu cikin aji ya za a yi ya koyas ya tabbatar da cewa kowane yaro da ciki cikin wannan aji din ya fahimci abin da yake karantarwa. gaha haka ga fannin gwamnati ma tana da tata wajen taɓarɓarewa ilimi ɗin da haka makarantun nan mu babu isassun ajujuwa banda babu isassun ajujuwa babu isassun kayan aiki banda babu isassun kayan aiki su malaman nan kila shekara da shekaru sun karanta kila suna da satifiket ɗin NCA ko digiri tun lokacin kila basu je suka yi wani kwasa-kwasai ba na ganin cewa sun samu sabon hanyoyin na koyarwa babu wannan sannan kuma malaman kansu wasu ma albashin su sai bayan wata da watanni akwai jihohin da zaka ji an ce an yi wata da watanni ba a biya malami kuɗin makaranta ba ko kuma malami ne yana koyarwa nawa yake karba a wata kuɗin ma da zai hau mashin ya je makaranta ya dawo gidan shi ya ji da iyalin shi albashin shi ba za su isa ba ya za a mai da hankali wurin karantar wannan kawai saboda haka a dunkule kamar yadda na ce maka kowa yana da haƙƙi na taɓarɓarewa ilimin gada ake faɗi jama'a su ma haka yanzu mun kai ga yanayin da ko kaga yaro yana ta cikin kan hanya ko da yana da kayan makaranta ne sai ka ga eh, jama'a sun rufe ido maimakon a tsawata ma yaro kowa ya ɗauka a ɗa ɗana ɗana ne ɗan makoci ko ɗan ɗan uwa ba nawo ba ne ba a ladabtar da yaro ba a yi ma yaro faɗa saboda haka makaranta tana kusa da gida amma mutanen unguwa ma ba su damu da wannan makarantar ba balle a ga yaya za a yi a ga an inganta makarantar a ga yaya za a yi a ga yaran da aka yi wannan makarantar saboda su suna zuwa makarantar kuma suna samun ingantaccen ilimi saboda haka kowa yana da haki a cikin wannan taɓarɓarewa ilimi yaran ha iyaye har malaman har shugabannin makarantun ne har gwamnati. masu sauraro yau ma iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya yanzu a madadin farfesa aisha madawaki ta tsangayar ilimi a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke Sokoto. da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Salam. A maza da mata don wajen miƙewa ka yi ƙoƙarin neman. A gaida Yusuf yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau za mu buɗe filin ne da wasiku da suka yi magana a kan yajin aiki da ya ƙungiyar kwadagon najeriya ke yi isa lawan girgiri daga jihar yobe ya ce a gaskiya zanga-zangan da ƙungiyar kwadagon najeriya take yi a kan ƙarin kuɗin lantarki muna goyon bayansa ɗari bisa ɗari domin wannan ƙari san bai dace ba idan aka yi la'akari da halin da 'yan najeriya ke ciki na hannu baka hannu ƙwarya. sai kuma Muhammadu Haruna daga Katsina ya ce kungiyar kwadago tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke gudanar da zanga-zanga a yau domin nuna kin amincewa da ƙarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya da fatan kuna yin zanga-zangar ne domin Allah kuma a cikin kwanciyar hankali da lumana. Wasiƙa ta gaba ta fito daga hannun Ahmadu Manaja ya ce ina jinjinawa ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ningi da warji a jihar bauchi wato honorable salisu zakari ningi akan irin aikace-aikacen da yake yi musamman ma yadda ya kaddamar da ba da magani kyauta da sayo injin scanning a asibitin ningi da warji da ma wadata matsafarsa da ruwan sha ya ce ina kira ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai daga jihar bauchi su yi koyi da honorable salisu zakari ningi wurin tallafa ma mazaɓansu. Malama Safarawo wakilul Ruwanu ta ce yin bincike a kan inda 'yan Boko Haram ke zaune a ƙauyukan Borno da Yobe shi ya kamanci sojojin da ke yankunan su yi don ganin an kawo ƙarshen mahara. sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun yahuza kamba ya ce ina kira ga 'yan uwana matasa na jamhuriyar nijar da su zama masu bin doka da oda kuma su kaucewa duk wani abin da zai tada hankalin jama'a a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kuma ƙare lafiya. Za mu rufe filin da wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun Yakuji matar Amadu Abacha Macina ta ce salon murar Amurka ina jajantawa mutanen ƙasar Taiwan akan iftila'in girgizar ƙasa da ya afka masu allah ya jikan mutanen da suka rasa rayukansu cikin wannan masifa waɗanda kuma suka jikata allah ya ba su lafiya allah ya tsere gaba to mu ce amin yanzu ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice Halin bijirewa da Koriya ta Arewa take nunawa yayin da kasashen duniya suke yin tur da harbar roka da terar ladi da kuma gwajin nukiliyar da ta gudanar a watan da ya shige na ƙara martabar shugaba Kim Jong-un a ciki da wajen ƙasar. A cikin gida kafofin yada labaru da gwamnati kaɗai take iya juya akalarsu suna bayyana matashin shugaban ƙasar a zaman wani jarumin da ke kare ɗiyaucin ƙasar daga ƙoƙarin nuna fan ƙarfi na Amurka da Koriya ta Kudu. Ruwa ya cinye 'yanci rani su akalla 35 yau Litinin lokacin da suke kokarin ƙetare tekun Aegean daga Turkiya domin zuwa ƙasar Girka. Dogarawan tsaron bakin gabar teku na Turkiya sun ceto mutane bakwai lokacin da wasu ƙananan jiragen ruwa guda biyu suka nutse a lokuta daban-daban kusa da gabar ƙasar. Kafofin labaru na Turkiya sun ce dukkan jiragen ruwan guda biyu suna ka hanyar su ce zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. Mataimakin shugaban Majalisar Dattaswar Tarayya Afirka ya ce hukumar bata manta da 'yan Burundi ba a taron da aka yi a makon da ya gabata saboda kasa tura dakarun wanzar da zaman lafiya zuwa kasar sabanin ikirarin da 'yan adawa Burundi suke yi. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai can an jima za mu sake dawa da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Alfahamid da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta da umarni sai injiniyan mu Nashua Khalid. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma kada ku nisa ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.